bawan ya naga ka yi shiru ka tsaya ka ci uban tagumi me yake faruwa ne wai a dole ka gana tagumi ba to me ya faru gaya min jiya ba ka san naje gurin tsahar ba na san ka je wajen ta mana fada kuka yi to me yake faruwa gaya min cewa ta in koya mata addu'an shiga ban daki kai <laughs> to yanzu kai banda abinka addu'ar shiga ban dakin ba za ka iya gaya mata ba addu'ar shiga ban dakin amma wallahi ka ban mamaki to na iya ne baka iya ba la ilaha illallah baka iya addu'ar shiga ban daki ba kai amma abun kunya yi ai yawa to shikenan ka koya min gobe na je sai koya mata eh to ai ni ma ba iya wanne ba <laughs> wallahi ni ma ban iya ba baka iya ba wallahi ɗaya ne ashe dukkan wanja ce kuma kake ta min wannan zuba amma ka san ne ni kuma matsalar karatun ai an zo gaba ni eh, fa Allah ya min je kamar namiji yau yanzu dan Allah dan annabi wannan abin kunyar da wani ya yi kama a ce ya mace tana kallon namiji a matsayin malaminta a ce kuma ce wani tambaya ta take ganin za ta samu amsar ta a kasa samu amsa daga gare ka an ji kunya wallahi yanzu in ashe mai zance ce da surutu ta gaya wasu ya za a kalle ka duk girma ka ce ba ka iya ba to kaga ba makara ba ni kai na ɗalibi ne ina da malami na bawan Allah bawan Allah shine malami na duk inda kai na yamma yamma tayi in ba wani ba ina can gurin sa to kuma daga yanzu aiki na in dai kuna yi in dai yamma tayi a bar shi haka in ba karsa ba a bawa gobe a je ai karatu in Allah sare kuma nan gaba in dai kuna da gurin bawan Allah kuma malamai wasu ne wasu daure tambaya guda na ina da tambaya guda to ali bayan Allah wanda na sani mutumin kirkin nan ai Allah mutu shi ne dai shi ne dai ai dai human ai ba da su zo ga nan ko wanne ya zo ta ke bari garin amma shi ga tun Allah ya kawo shi wanda ƙarshe Allah ka da sanya kansa bawan Allah ne to baba Allah ka mana baba insha Allah za mu share maka to ku rika zuwa mun Allah ku rika zuwa insha Allah insha Allah mun eh, gama ne a ba mu gama ba muna yi ne mahe mahe na Allah ya yaran kirki na albarka haihuwar sa'a Allah ya rayuwa albarka ɗana. to ya ake cike eh, ka fitar da kyan eh na fitar da shi fita zan yi okay ka fitar mm. to albisharanka gogo fari ko ja fari kal kal kal eh ina mutumin nan da kake bani labarin shi bawan Allah mm. to an gaya ma bawan Allah dai malam shehu ya bashi masauki a gonar shi ta bayan gari na gode Allah ka ji daɗi ka mm. yawwa to maza ka je ka hanzarta ka kai raken yanzu yau dai ɗaya da an banni na je na ga masoyina in sai da raken nan a'a to ka je ka sai da raken mana mahena in ka je ka siya tunda dai yana nan bayan gari ne sai ka je ka ganshi. in kuma ban siyar ba fa kana tare da albarkar na dago ka kallon kana tare da albarkar nawa kaka su sai da rake ma he a rake zai kare wallahi insha Allah kana fita zai kare kana dawowa kuma zan ce maka ka je wurin shi kaji maza hanzarta ka je ka daura kinka ka je ka siya ka kula kaji Allah ma albarka Allah da mun da kai lafiya ma he na akula de kula. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ranki ya daɗe. Me ke shirin sanar da ni? Um, ranki ya daɗe. Abun da ake tunani ya tabbata. Kina nufin ki sanar da ni cewa bawan Allah an san inda yake? Tabbas haka ne. Malam Shehu shi ya bashi masauki a gonansa ta bayan gari. kuma a nan ya ci gaba da yada manufofinsa. Idan ku haka ne, to lalle a tabbatar min inda yake. Zan yi kokari na gano miki inda ike sannan na faɗa miki. Za ki iya tafiya. Adama. Adama. Na'am baba. Zo. Na baba. Na ban ka dawo. Eh <coughs> mana. Ina baba ta yi. Ta je barka. Ba ta ba yanzu? Eh. To dama dai ba wai zo dama naki ne. To baba. Adama. Albishiri. Goro. Alhamdulillah. Ki kwanta da hankalinki. Rayuwa ta zama sabuwa yanzu. bashi da yake kai na adam yanzu Allah cikin ikonsa na sauki ni kuma da ma nake bi yanzu ni ma Allah ta biya na yanzu duniya ta ta dawo sabuwa ta kwata da hankali. Allah ya ji mata al'amari na addu'a ce Allah ya ce taimake na samu bawan Allah ya bani kuma nake yin ta kuma nake kuma ganin tasirin ta Allah ya amsa kuma da lafiya lafiya Haji Sambo Alhaji Sambo ba shi nake gina ba kare ban da mu kuma ba ba gina ko sisi Baba an biya? Alhamdulillah. Allah na gode maka. Shikenan baba ba auren bashi. Ah, ai ko da wani yaron ai wani ai wani kuma ya zama tarihi. Baba wannan wani irin malami ne. Yawwa ba Allah kenan. Ai da ma yanzu zan gaya miki. Da ke da yan uwanki. Zan kai ku kuje ku ganshi ya gan ku. Makaranta dama ni ma ɗalibansa ne. Kuma ku zama ɗalibansa. Karatun addini. shi da koya mana gaba ke da ne da ku eh za mu insha Allah sha shagalin ki alhamdulillah gaskiya shi. Allah shi da abun godiya ai baba ka ga tsalha ka ga tsala idan na haɗu da shi anya zan samu katon karana mai kauri in samu gadon bayan shi tattake lafta masa to me ya zafi abin da ya riga ya wuce ne ba saki ba baba ko ka ga ya dinga tsokana ta duk sanda ya gani sai ya dinga min dariya yana tsokana ta wai za a yi auren bashi ne ki ma laka wala ki masa ba da da ke ba ne da ya ko ce ne ma in kika kira dai ai ta je masa inda dariya ce na kuma mutane alala To baba. Ba ci ko zaki ba. To. ga ma fada mana ajiye, ko da ma cikin ba ba su ba a me yake da bashi Allah mutuwa kai ina son wannan magana ta zama sirri tsakanin na ni da ke ba na bukatan kowa ya ji a nan gidan cewa zan tafi inda bawan Allah yake na gumbaci na shi duk inda zai je a faɗin duniyar nan ranki ya daɗe ni ina da shawara amma ba dan na isa ba faɗi ki, a aikin mai shawara baya ɓaci madadin ki tashi ki fara zuwa gurinsa gwara ki fara aika sako ya isa gare sa tunda an san inda ike a fara aika masa da sakonki kafin ki ji, ina ga hakan zai fi mutunci da kima a matsayin ki na mai daraja maɗaukakiya za mu so ki ci gaba da kare mutuncinki da kimanki zan so a ce shi ya ba da izinin ki je kafin ki zo baran so ki je inda za a karɓe ki ba saboda kaunar da nake nuna miki kina ganin idan na je ba zai karbe ni ba ne karki manta fa shi mutum ne mai yaɗa addinin Allah kuma kowa ya shaida cewa na amfana da shi zai iya karɓan ki amma ina baki shawara ne ki yi tunani akan haka ba komai zan duba na ga idan ya yi daidai da ra'ayina na gode na barki lafiya bawan Allah bawan Allah bawan Allah Malama he. To ya ka san nan? Ai tambaya ne ta yi ne har sai da na samu inda kake. Masha Allah. To baka tsoro kuma idan a gida aka yi maka faɗa ka to da nisa? A'a, ai sun sani sun ce ma za su ringa zuwa nan suna ɗaukar karatu shi baban naka mm. to alhamdulillah to Allah ya albarka to amma dai ana ci gaba da sana'a ko eh sosai masha Allah to idan Allah ya yarda za mu fara karatu da kai kuma idan ka koma su dama kamar yadda na gaya maka rago yan uwanka su ma sai ka koya musu abin da kai ma ka koya ko mm. a hankali a hankali tunda an ce garin na ku ba makaranta eh, ba makaranta to Allah ya maka albarka to za mu fara karatun alkur'ani akalla za mu fara da karatun fatiha in tabbatar da cewa za ka iya biya ta daidai sannan kuma sai mu shiga karatun hadisi da sauran littattafai na koyar da ibada a da ka koyi fatiha ko eh. shi to za mu fara da fatiha bari mu fara da tawizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ni wani zubin da ganki ki ga kina mun yanayi da gingiyar ko dan kawai sabon sabon zama da ita ne yasa haka yanzu dai ba wannan ta kawo ni ba hmm. ina so ne yi wata magana ne da ke hmm, hmm, amma maganar ta so ai hannu kake samu ta damuwa ko dan irin san da nake yi babu wani sirrin ki da wani iya rufa su babu wani abu naki da wani iya koyo dama a shekara so na <laughs> ina so ne ka je gonan malam shehu ta bayan gari hmm. ka je ka duba ni kuma ka tabbatar min da cewa bawan Allah yana gidan Ali wai dama bawan Allah yana nan kai da na ce maka sirri ba na son kowa ya ji karki da malam karki samu dama ai ni kaina ina matukar so ga na ga bawan Allah saboda na gamsu da bawan Allah sosai saboda irin maganganun da yake yi kai ma ka ce a ashe kana tare da shi sai ina tare da babu Allah kuma zan yi kokari je gonan malam shehu da ke bayan gari domin na duba in ga cewa bawan Allah yana da kowa saboda ni kaina ina tare da bawan Allah fiye da tunani da Allah kai sauri ka je ka tabbatar saboda akwai wani albishin da nake so na baka ba ne shi ta kawo yake ba ta aiki sauraron kiran na ji duk abin da kuke tattaunawa tsakaninki da kuyan hannu amma da me da me kika ji na ji labarin an gano bawan Allah da kuma inda yake rayuwa a bayan gari har ma da maganar cewa za ki bi shi inda yake duk da dai kin san hakan zai iya zamtowa da haɗari me kika dogara da shi da har kike jin cewa za ki iya bin sa ba tare da matsala ba. Kwarai ku da gaske lalle kin sami labarin abin da muka tattauna. A zahiri haɗari ne, amma ni a baɗi ni ina gani alkaidi ne a tattare da ni. Tunanina da naki tabbas sun yi kama da juna, kuma ni ma ina da wannan tunanin irin naki. Da gaske? Don haka, ina mai ƙarfafa miki gwiwa. Na shaida alkhairin da yake tare da wannan bawan Allah. Don haka, idan har za ki tafi za ki tafi da goyon baya na, da kuma izini na ci amma na ji daɗi kuma nima ina da wani saƙo da nake so ki isar mu zuwa ga bawan Allah na gode sosai Allah ya ƙara lafiya